Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. minista harkokin wajen Rasha ya ɗora alakin wani harin bam na mota da aka kai kan wani ɗan fafutukar ƙasar mai rubuce-rubuce a kan Ukraine da ƙasashen yammacin duniya. Harin da ya halaka direban Zakar Philippine wanda ya yi suna wajen rubuce-rubucen da ke nuna goyon bayan yakin da Rasha ke yi. ko shi ma ya ji mummunan rauni a kafarsa a harin wanda aka kai a ranar asabar marubucin da ya kasance cikin haicinsa bayan da motarsa kirar audi q7 ta fashe a kusa da birnin nizini novgorod mai tazarar kilomita 400 da birnin moscow inda aka garzaya da shi asibiti a cewar kamfanin dillancin labaran rasha na rbc ɗaruruwan dubban mutane ne suka yi jirin gwano a titunan birnin london a ranar asabar don shaida bikin naɗin sarautar sarki charles na uku bikin da aka baje al'adu iri-iri da miliyoyin mutane suka kalla ta talabijin da kafar intanet a sassan duniya shugabannin kasashe sarakuna da sarauniyoyi casa'in daga sassan duniya suka halarci bikin wanda aka yi a westminster abbey fadar buckingham ta ce kasashe 203 ne suka tura wakilai a bikin nada sarki charles mai shekaru 74 wanda tun yana shekaru uku da haihuwa ya zama yarima mai jiran gado a lokacin da mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu ta hau karagar mulki a ranar takwas ga watan satumbar bara charles ya ɗane karagar mulki bayan rasuwar mahaifiyar tasa wakilan bangarorin da ke takaddama da juna a sudan sun fara zaman sulhu kan yadda za a cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cewar jami'ai wasu majiyoyi a saudiya da amurka ne suka sanar da saukan wakilin a birnin jidda a ranar asabar wannan tattaunawa da za a yi ta samo asali ne daga yunkurin da kasashen waje suka yi na gayyatar bangarorin biyu da zumar kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar ta sudan a ranar 15 ga watan afrilu tsakanin sojojin ƙasar da dakarun rsf na musamman hukumomin sudan ɗin sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa saudiya da amurka ne ke jagorantar wannan zaman sulhu majiyoyin har ila yau sun ce batutuwan da za a mai da hankali a wajen tattaunawar sun hada da buɗe hanya ga masu ayyukan jin kai a khartoum da omduman da kuma kare ababen more rayuwar jama'a da suka hada da cibiyoyin kiwon lafiya babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ƙungiyoyin da ke dauke da makamai a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da su aji makamansu su yana mai cewa kasancewarsu a yankin yana jefa al'umma cikin kangin rayuwa tare da yin barazana ga zaman lafiya a yankin guterres ya yi kiran ne yayin taron da shugabannin yankin suka yi a bujumbura da ya kasance cibiyar kasuwancin ƙasar burundi da tattauna sha'anin tsaro a ƙasar ta congo inda ƙungiyoyi masu dauke da makamai suke tada kayar baya da raba fararen hula da mahallansu gabashin ƙasar ta congo ya tsunduma cikin rikici tsawon shekaru lamarin da ya haifar da kashe-kashe fyaɗe da illata mutane da ƙungiyoyi irin su m23 da na adf ke yi tun bayan farfadowar ƙungiyar ta m23 a watan nuwambar 2021 akalla mutum 500 sun fice daga muhallansu a cewar guterres labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dubin dubatar mutane ne suka yi zanga-zangar adawa a isra'ila kan shirin nan da ya shafi wata doka mai cike da takaddama wacce za ta yi garan bawul ga fannin shari'ar kasar inda mutane ke kira da a soke shirin baki ɗansa maimakon jinkirta shi da gwamnati ta ce ta yi jama'a da yana yin zanga zangar ne a mako-mako sun kuma yi kememe akan ba za su daina ba duk da cewa firayim minista benjamin netanyahu a watan maris ya ayyana cewa ya ɗage batun don a samu cimma matsaya masu shirya zanga-zangar wacce a wannan mako aka yi a karo na sha 18 ce suna so su tursasa Netanyahu da 'yan majalisar dokokin kasar kansu soke batun. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirin na gaba. kowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da jajirtattun mata da suka yi gwagwarmaya a fagen siyasa. Da hajiya Hibba Ire cikin gibe, wacce bayan shekaru ashirin tana tsayawa takara a birnin tarayya Abuja, bana Allah ya bata sa'a ta ci zaben kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Leba tare da hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Sai barisa Hassana Ayuba mai riga tula da kuma 'yar gwagwarmayar kwatowa mata 'yanci hajiya balaraba abdullahi za ku ji yadda kuɗi ya taka rawa a fagen siyasa da yadda mata suka yi ittifaki cewa yanzu al'umman ƙasa sun zaɓi cancanta maimakon kuɗi ku biyo mu mu ba zagi wanda yake wajen yanzu amma ya daɗe tun da ba gado ba ne ya kamata ku samu wani sai na ce to gashi an dame ni kuma an sa ni a kona mm. sun ce ai siyasan nan ba dan ke kanki kike yi kaɗai mu mm. mun ce me me me me sun takura mun sosai shine ne dindin suka ce mu mun yadda je ki nemi kowane jami'a dama FCT mutum muke bi ba jami'a muke mm. kuke bi ba bi a FCT most of the time da jami'a ne gwamnati za su takura mana kuma ba sa iya so shine na fito na duduba su na fara na duba abga bai mun ba sai na je na <laughs> eh, shiga na duba nnpp su ma ba su yi min ba don ba su da haɗin kai mm. a fct so don haka na ce ba zan yi ba sai na duba eh, dukkan hannu ba na siyasa ba na siyasa da na kai labour ina sina ce sun kiya na ce ba na yi ina ba isa ba sun takura mu sun takura mu sun ceto ni ma ina da dokokin nawa na daya bana na sayan delegate na biyu ba na ba kowa kuɗi don ba ni da shi in muka ce sabon najeriya muka so sai mu fara daga nan ni sabon najeriya mhm. dama na so in tambaye in ce duk waɗannan lokutan ana da delegates din nan da su ma ake cewa dole sai an saye su su labor a'a duka jan eh, suna su suna da shi suna da shi sosai so da aka yi haka shi ne na ceto shi kenan nawa ne expression of interest suka gamin sai na biya na notin da farko a sama suna so su sai da ticket din amma dai abin da ya mu bari so duk wannan maganan kyauta kyauta din duk ba gaskiya bane ba ta ba wani kyauta so shine ne eh, fct suka dai nan naci akan cewa ga wanda suke so eh, national suka zo suka yadda sai muka je muka yi primaries a akwai wani wuri a hanyar in za ka tafi area 11 mm. wani kaba ba gadin ba ne kamar wani wuri nan naji ana party zan tuna da sunan anyway aka ranta a wajen muka je ga ninec mutane uku suna zaune yan party suka zo daga national duka delegates na fct suna nan suka aka voting duk da ba kowa sai ni on oppose ne amma duk da haka an vote consensus eh, mm, mm, to ah, kawai dai sun rubuta suna ne kuma ni kadai da aka gani ba su yi duk wadannan consensus mm, an yi primary zala sai dai da mutum daya don kowa ya zo kowa sai ya kada ƙuri'arsa eh, saboda a ce eh, ya amince so kowa sun zo su rubuta abin da suke so suka sa a box din da aka gama 'yan national suka kirga votes din na mutum daya duka sun ba ni votes sun su da ba kowa mm. inec suna kallo suka yi rubutu suka yi recording da aka gama suka bani certificate of return na party cewa ga wanda ya ci suka mika mun flag hmm. duka a wajen muka yi da muka gama kudin da na kashe maybe 30,000 naira dubu talatin na sai musu malt da ruwa shikenan muka tafi gida yan inec suka tafi kuma mm, shugabansu ta zo ta same sauran ta ce ita ta zo ta gan an ce mace ne za a bada primaries din nan ce duk da ba aikin ta bane ita tana so ta zo ta gani ta da gaskiya mace ne za a ba tiket din nan kuma da gaskiya ne so muka wase to batun kuɗi wannan karo ma ba da kuɗi amma gaskiyan allah in na samu miliyan ɗaya yau sai mu aikin miliyan ɗaya har ya kare muna nema wani kuma haka haka muka yi waɗansu sun ba bani amma kaɗan kaɗan ban samu kuɗi sosai ba don kowa kika kashe wajen expression of interest din a labour party miliyan ɗaya miliyan ɗaya kefa ni 500,000 a afghan a afghan so doka ta yadda da wannan domin an ce akwai inda aka a dokar zaɓe akwai inda aka ce 'yan majalisu ma za su kashe wajen miliyan saba'in majalisar wakilai misali kuma a senate kudinsu daban mai neman gwamna kudinsa daban mai neman kujerar shugaban kasa kudinsa daban a dokar zabe eh eh to ai dama ba general election din ake mawa ba eh amma wannan primaries ne duk da muke faɗi game da mata ne in kin saurara da kyau sun ce mata komi nasu kyauta ba wani kyauta sai dai amma ba kyautan ba yes hmm. ba wani kyauta ni abin da ma ke ki hmm. gama ina ina ji waɗansu parties ma ya kai miliyan uku miliyan hmm. hudu haka amma babu wajen da free free kawai ki je ki zo ki ɗauki form babu babu eh. an ce apc suna fata wa free a'a bai mai ta ki kaya ma <laughs> tunda ita da ba wajen na fito eh, ba ni na san ina ji su miliyan uku ne ko miliyan expression of interest wato eh, kana da sha'awar tsayawa takara eh, kowane mukami a'a na senate kawai na senate na senate na senate na sani ban san sauran ba so haka na zo muna lallabawa ran da muke da an kuma mu a labor ban ba mu ba da kuɗi amma muna ba da kayan aiki um, abin da za a lika a baya kananan ah, flag wannan wancan a shiga can kuma masu mana aiki suna da yawa don muna da support groups da yawa mm. so kowa ya zo karba kayan aiki sai ya shiga wani kauye sai ki ce ke kina waka da talk wannan sai ta ce door to door wannan sai ta ce wancan mm-hmm. aka aka baza duka gari kuma kuɗi duk ake bukata a'a ba sa bukatan kuɗi amma suna bukatan kayan aiki ai da kayan aiki ai da ma da kudin ashe a kamar logistics so dole A kayan aiki kudin ke mutuwa ai ko eh, amma moving waje ya bani da biyu wanda ya bani miliyan da wanda ya bani miliyan biyar ba haka na yi har kuka ga Allah ya kawo wannan yau. kuma dan mutane ra'ayinsu ya canzu suna so wurare da yawa ana mun ba ni kaɗai nake yi mm. so da yawa ana mun wuraren da in yi da aka yakin da gwagwarmaya da samu ya zama eh in aka zo polling unit har wanda ban sani ba zai saya digim a'a ba za taba kuriyan nan ba a ma taba kuriya a fct a polling unit babu don mutanen voters din ba sa yarda tun ma ba yanzu ba yadda cewa zaben sahihin zaɓe aka yi a fct a polling unit wajen da ake dan murdawa in aka shiga collation center don voters din ba sa wajen mm. aka shiga collation center za su fara murda amma murdiyan ba zai akwai limit wajen da za a iya kore mutane ne ko a hana su votin wannan daban amma fct dai sai dai wancan gefe kauyukan eh, abuja south mm. ake murɗa zaɓe kuma wajen vote nawa muke da su a wajen wajen da ake dunkulelen vote amak da buhari kuma waɗannan wurare ba wanda ƙananan hukumomin shida din nan eh. ba wanda ya isa a polling unit ko a coalition centers ma da wuya amma ana kokari abin da aka yi mana aka yi kokari a yi mana sai suka tara 'yan banga gwarin fa shine ward da ya fi girma a duka nigeria kuriyarsu na da yawa so ana collation a wajen da masu niniya cewa za su shiga su kakkashe eh, wards da muke da kuriya da yawa mm. so ga su 'yan banga suka shiga collation center suka ɗauki collation sheet ɗaya daga hannun mai returning officer na inec ko wa mita aka yaga aka fara musu duka inec da eh, agent din su ma ina ji mata biyu ne ko uku a wajen suka kwashe da suka boye ɗayan ta ɓoye a karkashin hijab din na ta tura su karkashin hijab ɗinta su zauna an mata duka amma ba su ga takardar ba ga takardun ba duka dai ba su gani ba ban da ɗayan da yake hannunta da suka yi a gaba su ga sauran ba so mu ma da aka mun waya na kira police suka gudu suka je wajen suka kama su then 'yan matan ana cikin hayaniyan 'yan matan suka ɗauki suka kwashe suka je suka zuba a motan su suka gudu da su so daga baya da aka ana ta aka fara nema su wanda suka shirya duk wannan baga sun ɗauka cewa to an kashe duka wuyan wannan ward don in ba ga inda sun samu da sun kaca-kaca da shi an kashe ward din hmm. result din na ward din shine yan matan suka fitar da su suka ce ga sunan duka dungugu ko abin da suka yaga ma sai suka yi recreate annex suka yi recreating don suna da duka komai a cikin bivas ba ma ni ba suna da takardu duka wannan collation ne ana dauka daga eh, poly unit sai a rubuta a kai so kuka yaga wannan sai su dauki wani da aka ce duplicate sai su sake mai da abin sai a rubuta kuma haka kai to me yasa ake cewa ana kamar yadda kika yi bayani dazu ana mabudi a wani wuri ana mabudi takardar takardar da kowa ya sa hannu har da wakilanku suka sa hannu shi ma din ana iya samun jabinsa abin da suke yi ko bayan an tafi da shi waɗansu sai su fara canza abin da aka rubuta sai ka ga an kaca-kaca da takardan da kyar munye ma aka yi ma wannan eh, exactly eh, in aka sa eh, so duka haka so dan kuma a su ainihin ma a kashe buhari gaba daya so da mun muna ji eh, da aka yi haka a gwarin fa sai muka kira police police suka je suka jira su a wuse ward don wuse ward ma suna da kuriya da yawa so sun kasa shiga collation center wuse don suka je buhari buhari sojoji na wajen na jiran su don an sa su alert da suka shiga cikin collation center kafin su fara banna sai ga sojoji suka shiga aka musu duka aka arrestin su aka tafi da su haka aka kasa canza sakamakon da Allah ya don sun shiri mm. cewa dama suna tabbatar na magana cewa ai za a yi counseling buhari za a yi counseling nan za a yi counseling duka ba wanda aka samu don Allah na nan dunkulele tarbiyyar a bayan mu so kudin nan gaskiya ana bukatar shi amma ba kuɗi kaɗai ba ne jama'a in suna da niyya mm. cewa su in muka je wani wuri wadansu lokaci ban da kuɗin ruwa dubu goma dubu ashirin sai mu ba su. sai ruwan sha kawai mm. shikenan ko minerals haka mm. mu ana ma siyan mana ne da muke ta zuwa ko da kuke zuwa campaign mu campaign din da muke ta so ki gama dai eh a ta ci gaba ci gaba da kaman to da na ga miki da muka dawo istihara din da muka da muka fara sai abga suka zo chairman din suka zo mm, suka ce ki fito ki tsaya masu kada dai na kai magana da nisa da nisa muka je na ce masu ni ban da kuɗi da ya zo gidanmu na ce ni ban da kuɗi na dawo ne ma lokacin mun an bani award a dubai mm. na ce ni ban da kuɗi ya za ku yi za ku yi min fundraising abinda na tambaye eh, a tattara miki kuɗi ku tattara min kuna da mutanen da za su yi mana fundraising suka ce wai a ah, ba damuwa ne ce ban da kuɗin form dan mu a sdp sun riga sun ce mana za su ba mu consensus ticket na niger so ko da yake su ma suna so mu biya wayansu kuɗi mm. sai na ce masu su a ah, suka ce ba damuwa ba damuwa mu lokacin da suka zo ba su ga mana cewa akwai wani candidate a afga ba sai kuka tarar da wani muka je da za a je ok sai na ce masu wayannan na ce team members team ina kawai allah ya tara min su dama wayanda nake aiki da suka suka suka forming kansu muna ciki na ce masu nifa in 27th of may yayi ban samu kuɗin tiket ɗin nan da suka ce na zo na biya ba ni fa ba zan yi wato na expression din kenan na expression ɗin ba zan yi ba dan ba zan ba fara abin da kuma na samu kuɗin tiket ɗin ba san inda zan ci gaba da aiki ba dan na san abin da na going through a 2019 eh. na san har na kusan ma kulle eh, company ina because of wannan election in 2019 kuɗi duk sun kare dan duk kuɗi na duk ya kare sai na ce ba zan yi ba ina nan 26th of um, 27 26th of may sai muka yi muna da dan ni, ni ce founder din women community in africa uh, coalition yeah. mata kungiyan mata ta africa da suke uh, eh, gender based violence mm -hmm. so mun yi summit mu last year din sai muka yi on the 26th 26 din ya bugo mu da Allah mami ba ki ban samu kuɗin nan ba ban samu kuɗin nan ba ba mu samu ba kuma by friday ni kawai a manta da maganan nan ni ba zai yi ba abinda na ce musu kenan da waɗannan bayanan Khadija Abdullahi iya za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji yadda Khadija ta kai ga karɓan gayyatar tsayawa takara a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri ne da ke haska fitila a kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane. A yau, shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana, a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad, ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya, mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi. ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance. Sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan uh, a wannan shekarar na Allah ya masa rasuwa. sai ya dace akwai wan mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta ghana a cikin garin kumashi shi kuma yana sana'ar sai da hullu na abin da shafi dai dressing wuya saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan hausawa da hula a wannan lokacin ya magana shin ba zan biyo shi gana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin gana da labarin gana kamar gana dai gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to na zo gana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda bahaushe yake cewa dukkanin garin da allah ya kaddara akwai shan ruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 yamin magana ba na mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014 isa ba na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tunda na gana yin free da yanzu sai naga kuma ina da interest na unzo ya lokaci guda sai na gana amince ina da ra'ayin unzo gana isa tun da zan zo daga can cikin abun da nake da shi ko kuma dan kuɗin da muka samu kaɗan tattara wannan kayan su muka siya abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki duk dai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abin albarka cikin shekara za ni 8 years kenan da na zo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama allah ya sa ta karbe ni ai ba bukatar kuma ce zan sake wata sana'a sai dai abin da na yi shine na expand abin da muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har kalmi ina kawowa abin da ya shafi a zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba ma kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda da muka ba ya eh, haka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a kumashi hatta da wasu yan kumashin ma suna bani kajar su ni musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma kan karba wanda ba ma daga Najeriya a kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan Ghana sakamakon zama da ya daɗi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gwargwado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba ka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya da cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a ghana gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kai na ya dame ni ba gaskiya babu wannan alayi halin ko ba kuma lokacin za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai to amma ana duba darajan ka sai a rabu da kai don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya mu a tare da cewa shi ba musulmi ba ne amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya yi min ya so dan mu tsoro to amma da na tsaya wallahi she kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allah alam wallahi she gashi ya kare yana min nasiha ne wallahi yana min magana cikin turanci na ma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan ko ka dinga yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo yake bani misali da kan shi ki ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shine yake da matukar amfani shi da matukar muhimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba ka ba in kanka ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala a tare da kai amma Allah ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan yana zuwa da sauki gaskiya da karshe ma na ji kunya ne don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge off swiss ko kuma ka bani wani kudi ko nuwaye duka ya min wannan nasihohin ne ne wanda daga karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ya wuce wasa ko ni ma yanzu haka yana karban wani wani ya kama mutum dan kasa ma amma ni sai yanzu in yi amfani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yanayin shigar ka na mutunci da wani a kiyanin ɗanka dai ka ba polis hakuri ayi hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zai iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar ghana Masu sauraro albishirinku. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. sarki ba wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.